بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu sakamakon alkawarin da muka yi na ƙarasa bayani akan abin da ya shafi wato laccar da aka faro tun daga lokacin da muka ainihin wato faro ta wanda mutanen da suke tare da mu ba su manta yadda muka faro ba muna tafiyar da ita karkashin faɗin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil daga karatun da muka yi daga wancan ranar Allah ya ƙara ara mana ranaku zuwa yau shi ma la ayatin li ulil akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane lallai wani abu zai faru nan gaba akwai wasu mutane guda biyu bawan Allah tun daga lokacin da motar da'awa ta zo yana da gidan mai wannan motar duk inda za a tafi wata harka ta da'awa bi yadda ake wahalar man nan shi yake sawa a zuba mata mai a gidan mansa a je a dawo saboda daga addinin Allah da haka muke roƙon yan uwa su sa su cikin addu'a Allah ya ji dan mahaifinsa ya rasu Allah ya mu dukiyarsa albarka Allah kuma ya ƙara yawanta dan ya ƙara yawaita taimaka ma addini akwai wani bawan Allah shi ma yana da shagon sai da kaya na motoci daga lokacin da motar nan ta zo ya yi alkawari in dai abin da ya shafi sabis ne shi zai dinga wa motar sannan dukkan wani abu in ya lalace wani abun ma ba shi da shi a shagon shi shi yake cire kuɗi ya siyo lura da kawai ya lura wannan mota ce wacce ake aikin addinin Allah da ita da aka wayannan mutanen guda biyu muna roƙon ƴan uwa su sasa cikin addu'a Allah ya ma duke su albarka Allah mai mana albarka ga baki daya idan ba manta ba mun gama magana akan abin da ya shafi khilafancin Yazid dan Muawiya a lokacin da mahaifinsa wato muawiya radiyallahu anhu Allah ya masa rasuwa muawiya sahabi ne na manzon Allah ko an ki ko an so kuma in ka ga dama ma in ka tashi kiyan muawiya zaka iya ce masa alaihi salam wanda ya tambaye ka akwai ayoyi da yawa cikin qur'ani duk sahabbai za ka iya kiran kowane sahabi ka ce abubakar alaihi salam umar alaihi salam usman alaihi salam walil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kuma Allah ne ya zaɓe su ko an ki ko an so kuma zabin ba a hannunka yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahumul khira shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wassalamu ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga dan mutumin da ya bi shirya to tunda ko sahabban manzon Allah sun bi shari'a daga gurin Allah to amincin Allah ya tabbata akan su gabaki ɗayan su shi yasa sakatare ne na manzan Allah yana daga cikin wanda aka amince musu in Allah ya saukar da wahayi su ainihin wato rubuta kuma muna tunatar da mutane aqidar ahli sunnati wal jama'a babu wani mutum da suka dauka ma'asumi ne ba zai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wannan kofar take rufe a gurinsa amma in ba shi ba kowaye wannan kofar buɗe take Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu bayan da yazidi dan mu'awa ya zo ya hau shugabanci a wannan lokacin kamar yadda muka fara bayani mutanen iraki sai suka fara turowa da al'imam hussein wasiƙu cewa ya baro garin iraki ya zo ko ya baro garin madina ko makka ya zo garin iraki kamar yadda muka ce wannan malamin kadim al-ihsa'i an-najafi ya faɗa a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma tazlimu zahara a shafi na 141 yake cewa ju'ilatul kutub tatara alal imam husain alaihi salam daga lokacin aka dinga aikowa da al-imam husain wasiqu wata bayan wata a wata ruwayar ma cewa aka yi raƙuman da ya ɗauko wato wasiƙun sai da aka ɗauko raƙumi sannan ya iya ɗaukar su wa kana akiru kitabin ƙarshen littafin da aka aiko wa al'imam husaini daga cikin mutanen kufa tare da wani mutum ana ce masa hani bin hani as-subai wa sa'id bin abdullahi alhanafi da aka aiko daga ciki fa fadahu al-imam husaini sai ya buɗe wa qara'ahu sai ya karanta ɗaya daga cikin abin da ke cikin wasiƙun wa idza fihi maktubun sai gashi an rubuta cikin wannan wasiƙar bayan bismillahir rahmanir rahim aka ce lil husayn bin ali min shi'atihi min shi'ati abihi amirul mu'minina daga yan shi'ar baban shi wanda suka yi da'awar goyon bayan baban shi ali bin abi talib amma ba'adu fa innan nasu yantadirunaka bayan haka mutane fa suna nan suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa ya zama shugabansu a duniya in ba kai ba fal ajal al ajal kai gaugawa kai zo kai gaugawa ka zo wannan malamin ali bin musa bin jafar at-ta'us al-husaini yake cewa sami a ahalul kufa ta bi usulil husaini alaihi salam ila makka a lokacin da mutanen kufa suka ji cewa al-imam husaini ya dawo garin makka wamtina'ahu min bai baiati li yazid a lokacin ya bai a ga yazid ɗan muawiya fastama'u fi manzil sulaiman bin al sai suka taru gidan wani mutum ana ce masa sulaiman bin ah, sar al-khuzai falamma takamalu lokacin da suka gama haduwa sashi ya kira sashi qala sulaiman bin sar fihim khatiban sai suleiman bin sar sai ya miki a cikin yana khutuba daga cikin abin da yake cewa yana cewa ya ma'asharar shi'a ya ku taron in shi'a kuma kada alimtum bi anna ta kada halaka kun san cewa fa muawiya ya mutu wasara ila rabbihi muawiya ya kuma zuwa ga ubangijinsa wa qaddama ila ahmalihi ya gabaci zuwa ga aikin da yi kuma tabbas ya gabata zuwa ga abin da yi na aikin alheri wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid yanzu wanda ya zo ya tsaya matsayin shi shine yazidu wa hadha al bin ali alaihi salam qad khalafahu al-imam husayn ya saba masa yaƙi masa mubaya'a wa sara ila makkata hariban min tawagi ta ali abi safiyan kamar yadda ya faɗa ya gudu ya zo garin makka saboda ya gudu daga dagutan ali abi safiyan wa antum shi'atuhu wa shi'atu abihi kuɗin nan da nake magana da ku ku yan shi'ar shi ne kuma yan shi'ar baban shi ne min qablihi tun kafin shi imam husaini wa qad ihtada ila nasratikum ila nasr ila nasratikum al-yawm al-imam husaini yana buƙatar taimakon ku yau fa in kuntum ta'lamuna annakum nasaruhu in kun san cewa za ku taimaka ma al-imam husaini wa mujahidu aduwahu kuma za ku yaƙi makiyin shi faktubu ilaihi to ku rubuta wasiƙu zuwa gare shi wa in wahana wal fashila idan kuna jin tsoron rauni da kuma ainihin wato watsewa to fala tagrur rajula min nafsihi wannan mutumin kada ku yaudare shi ka ku rude shi suka ce sun yadda ba za su yaudari imamu Husaini ba ba za su rude shi ba shine suka rubuto masa wa'annan wasiqun wannan maganar da wannan malamin yake yana cikin littafin alluhu libun tawus a shafi na 22 da kuma almadalis al a shafi na 58 da kuma shafi na 59 da kuma muntaha al'amali na dusi a mujalladi na ɗaya shafi na 300 ko na 430 duk sun kawo wannan magana a wannan lokacin da al'imam Hussein ya ga wasiƙu sun yawa ana ta turowa ya zo sai ya tashi muslim bin aqi wanda dama mun san ahlul baita a gurinmu na farko su ne matan manzan Allah na biyu sai 'ya'yan manzan Allah na uku sai kuma dangin manzan Allah wanda su ne ala ali ala aqil ala abbas ali jafar mu ba yan kungiya bane kamar yadda Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd to ba za mu yadda da wasu daga cikin ƴaƴan annabi ba mu ki yadda da wasu mu ba za mu yi haka ba muslim bin aqil yana daga cikin ahlul baiti wanda al-imam husaini ya amince masa ya tashe shi ya tura shi a lokacin da ya tashe shi ya tura shi kamar yadda wasu da yawa daga cikin su malaman shi'a suka faɗa daga ciki akwai rida hussein yake cewa fakara da muslim min makka linisbin mina sha'aban ya fita a lokacin da watan sha'aban ya raba tsakiya ya kai wato garin kufa a tsakiyar watan shawwal wa aqbalati shi'a in shi'a suka fuskanto muslim bin aqil yubayi'unahu suna te masa mubaya'a hatta balagu 18 alfa har sai da suka kai wajen mutum ainihin wato 18,000 a wata ruwayan ma yake cewa balaga man baya'ahu 40 alfan wanda suka yi masa mubaya'a sun kai mutum 40 wannan magana tana cikin littafin ashi'a wa ashura shafi na 168 da takwas da bakwai da kuma eh, siratul a'immatul ithniya a shari'a na hashimul baharani a mujalladi na biyu shafi na hamsin da bakwai da kuma shafi na hamsin da takwas sannan akwai almajalis alfakira a shafi na sittin da ɗaya duka sun tabbatar da an yi wannan amma kafin wannan wanda suka fara ruda aka yaudare shi kafin alimam hussein ya taso ya tafi garin shine muslim bin aqil a wannan lokacin da muslim bin aqil ya je garin kufa ya je iraki wanda yake shugaba wanda yake gwamnan kufa a lokacin shine nu'manu bin bashir nu'manu bin bashir shi yana zaune a iraki a kufa ya san halin mutanen mai udara ne marasa mutunci ne yasa duk wani bala'i da fitina da tashin hankali zaka ga daga kasar ake shiryo shi da ya fahimta haka ko damuwa bai ba a matsayin shi na gwamna saboda ya san mutanen da suka gayyato shi suka ce ya zo zai wahala ba su ta amana shi ba a wannan lokacin da bai ɗauki wani mataki ba yazidi yana yana shugaba a sham sai aka tura masa ga halin da ake ciki sai ya cire ni umaru bin bashir sai aka sa ubaidullahi bin ziyad wannan ubaidullahi bin ziyad kowa ya rike da kyau da aka ɗauki shugabanci aka bashi ya karɓa na farko wata aƙida yake da shi kuma wa yake goya ma baya amma haka da aka ba shi mukamin sai ya karɓewa sai ya karbe mukamin da aka bashi a wannan lokacin al-imam Husaini radiyallahu anhu sai ya ga musulun bin aqil shuru shuru bai dawo ba sai ya shirya cewa ya kamata ya fita yana ganin komai ya kan kama imam Husaini ya shirya zai fita Abdulrazak al-Musawi al-Muqrim a littafin maqtal husaini lil-Muqrim a shafi na 160 ko 193 da kuma muntahal amali na dusi a shafi na 471 a mujalladi na daya yake cewa wa kana nuzuluhu fi karbala fi thani min al-muharram sana 61 imam husaini ya sauka ya je karbala a cikin ainihin wato watan muharram goma sha biyu ga watan a shekara ta 61 abbas al-ummi yake cewa wani malami ta Allah ya kuma shi a jahannama i'lam ka sani anna hunaka ikhtilafan fil yawm alladhi warada fihi al-imam Hussein alayhi salam ila Karbala ka sani amma yi sabani wani wuni ne al-imam Hussein ya je Karbala sai yace wa asahhil aqwal annahu qadima Karbala fi thani min al-muharram al-haram sana 61 min al-hijra yace amma mafi ingancin maganganu shine ya je a cikin sha biyu ga watan muharram a shekara na da ɗaya. walan mantaha ilaiha lokacin da ya je imam hussein ya ce masu muhadihil ab wannan kasar mai sunanta faƙila lahu sai aka ce masa karbala faƙala sai ce allahumma inni a bika min al-karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga baƙin ciki da bala'i kamar yadda ɗaliban insha'i suka sani akwai abin da ake ce masa tarkibul masjid a haɗa kalmomi guda biyu sai ya zama sunan mai abu guda ɗaya kaman hadara maut kaga hadara ai fi'ili ne ko almautu mai ba fa'il ba amma hadara maut sai ya zama to mai sunan guri ne kaman ba'ala bakka duk irin wannan akwai su a cikin ainihin wato karatun insha'i to alkarbu bakin ciki albala da kuma mai bala'i to sunan gurin dama kenan karbala alkarbu wal bala' shi yasa da Imam Hussein ya tambaya ce me sunan nan gurin aka ce masa Karbala yace Allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala'i Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki da bala'i a lokacin da al-Imam Hussein ya shirya zai fita sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa saboda kaunar da suke wa jinin manzan Allah sai da suka ce mai karya fita wa kana kathirun min as-sahaba qad hawalu man al-Husayn bin Ali min al-khuruj da yawa daga cikin sahabbai sun yi ta kokarin sai sun hana al'imam imam Husaini fita daga ciki akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Amr bin al akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abdullahi bin Zubair sannan akwai dan uwan shi Muhammadu hanafiya sanda ya tashi ce su ya tafi Iraki suka ce masa ba zai je ba kar ya je magana Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin bidaya wan haya. sanda ya ga al'imamu Hussein ya tashi zai fita ya je Iraki ya ce masa laula an yi ziriya bi wa bikan nasu ba don mutane kas su goranta min su goranta ma ba a ce irin matsayinka da matsayina ya ce la shabattu yadi fi ra'asika wallahi da na kama hannuna na shaƙi ka na riƙe kanka mun yi kokowa mun yi rigima falam a ka ta zahabu ba zan kyale ka ka tafi ba amma yanzu a matsayina da matsayinka mutane a da an ce mun yi kokawa da kai dan zaka ce wani wuri na hana ka wannan sai ya zama mun abun kunya ya zama maka ba abun kunya ibnu umar imamu sha'abi yake cewa kana ibnu umar bi makka abdullahi dan umar yana makka a wannan lokacin fa balagahu anna al-husayn qad tawajjaha ila al-iraq labari ya zo masa cewa imamu husayn fa ya bar garin madina yanzu ya dumfari zai tafi iraki falahiqahu ala masirati thalath layali ya taso sai da tafiyar kwana uku a ƙasa a lokacin da ake amfani da doki da jaki ko raƙumi tafiyar kwana uku saboda ƙaunar jinin manzon Allah faƙala da ya riske shi a hanya ce masa aina turidu ina za ka je ne faƙala sai ya ce masa alƙira zan je iraki ne wa aka lahu, lahul kutuba allati ursilat min al ya fitowa da abdullahi dan umar tarin wasiƙu wanda aka turo masa daga iraki yuqlinuna annahu ma'ahum yuqlinuna annahum ma'ahu suna sanar da shi cewa fa lallai ya zo suna tare da shi sai ya ce masa wa hadihi kutubuhum wa bai'atu wannan ita ce bai'asu da kuma wasiƙun da suka turo mu sai ya ce qadgar ruhu radiyallahu anhu sun yaudare shi sun rude shi fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce ma al-imam husayn la ta'tihi karkaji ba abul husayn illa an yahaba imam husayn ya ce sai ya ji fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce masa inni muhaddithuka hadithan ni zan baka wani labari inna jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa khayyarahu bayna ad-dunya wal akhirah manzon Allah mala'ika jibril ya zo masa ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira faktar al-akhirah wa lam yurid ad-dunya manzon Allah ya zabi duniya bai zabi wannan tarkacin da zabi lahira bai zabi wannan tarkacin na duniya ba wa innaka bid'atun minhu kai kuma tsoka ce daga jikin manzon Allah wallahi la yaliha ahadun minkum abada matsayin da kuke da shi a duniya ba wani wanda ya samu irin wannan matsayin wa ma sarafa Allahu ankum duk abin da kaga Allah ya kautar da shi bai ba ku ba Abdullahi dan Umar yake ce masa lillazi huwa khairul lakum to wannan abun ba alheri bane da ya ba ku shi fa aba an yarji'a al-imam Hussein yace fa shi ya tafi fa atanaqahu Abdullahi bin Umar wa baka Abdullahi dan Umar ya kama al-imam Hussein ya fashe da kuka wa qala yace astaudi'uka Allah min qatilin ina roƙon Allah ya tsare ka daga kisa kuwa haka Abdullahi dan Umar ya faɗa masa wannan duk me yake nuna wa ƙaunar sahabbai ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu zubayr Abdullahi dan Zubairu wanda tare da shi suka gudu daga garin daga ga ainihin wato inda suke suka gudu suka je garin Makka daga Makka suka gudu suka je Madina yace masa aina ta zahabu ina zaka je ni. tadhhabu ila qaumin qatalu abaka zaka je wajen mutanen da suka kashe babanka wa ta'anu akaka suka soki dan uwanka Hassan da wuka la tadhhabu karka je fa abul husaini illa an da al imam husaini yace sai ya fita daga cikin wanda suka yi ishara suka ce kar ya je akwai wani mawaki ana ce masa farazdak wannan mawaƙin da suka haɗu da al imam ya ce masa min aina daga ina kake imam ya ce masa qala sai masa min al-iraq ni daga iraq nake qala sai yace kaifa aha halu ahli al-iraq ya halin mutanen iraq yake yanzu qala sai yace qulubuhum ma'aka zuciyarsu tana da awancewa tana tare da kai amma wasu ma'a bani umayya ta kubban suna tare da banu umayya fa aba illa an yakhruj imam husaini yace sai ya ji wa qala yace wallahu al-musta'an abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake ce masa ya abdullahi inni naka. o ya aba abdullahi ya ce ma al-imam husaini ya aba abdullahi inni nasihun laka ni zan maka nasiha wa inni alayka mushfiqun wallahi ina jin tausayin ka qad balagani annahu katabakum qaumun min shi'atikum bil kufa labari ya zo min cewa mutanen ku na kufa yan shi'a sun rubuto muku wasiƙu ya da'unaka ila ilal khuruj ilaihim suna kiran ka ka tashi ka je gurin su falam takhruj ilaihim kar ka je gurin su fa inni sami'tu abaka yaqulu fil kufa kafin kai na ji babanka ali bin abi talib yana magana kan mutanen nan na kufa da zaka je gurin su yana cewa wallahi laqad malaktu wa abgadtumuni wa malluni wa abgaduni yace kun kosar da ni kun fusatar da ni wa ma yakunu minhum wafa'un qattu a cikin mutanen da zaka je gurin su kabba wanda ke cika alƙawari wa man faza bihim faza bi sahamin dukkan mutumin da zai rabauta da wani abu daga gare su to zai rabauta da tako da kibiya sai ya ce wallahi ma niyatun wala azmun ala wala sabrun ala in ma ka je in dai maganan taimako ne na asa a fito a kuma to ba jarumai bane matsorata ne ragaye ne wallahi za su watsi su bakka karkaji wannan duka sahabban manzon Allah ne suke nasiha amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu saboda wata hikima ta sa la mahala sai ya faru babu wanda ya hana abin ya faru wannan abin al-Imam Husaini ya tashi ya ainihin wato fita bayan al-Imam Husaini ya je wannan gurin kamar yadda ya tabbata a cikin Muntahal Amal a juz'i na ɗaya shafi na 466 Abbas al-Ummi yake cewa annal Husaini radiyallahu anhu sara ila qasr bani muqatil ya je wata wato fada ta wani mutum ana ce masa bani muqatil faida idza fustatun madrus sai ga wani tanti an buga sannan da mashi an kafa sannan da kuma doki a tsaye al-imamu sai ya tambaya ya ce waye yake da wannan tantin sai aka ce masa li abdullahi bin al-hur na wani mutum ne abdullahi bin al-hur al-ju'fi al-imamu husaini ya tura ana kiran shi bayan ya zo wato da ya tura ana kiran shi fa arsala ilaihi al-husaini alaihi salam rajulan min ashabi sai ya tashi wani mutum ya tura ya ce ka je ka ce masa ya zo ina kiran shi yuqalu lahu al-hajjaj bin masruq al-ja'fi ana kiran mutumin da al-imam ya tura hajjaj bin yusuf al-ja'fi fa aqbala alayhi fa sallama fa radda alayhi salam thumma qala ma wara'uka bayan ya zo ya masa sallama ya amsa sallama sai ya ce me yake bayanka sai ya ce a bayana akwai abdullahi bin hur sai ya ce masa abdullahi dan huru annallaha qad ahada ilayka karamatin in qabilta Allah ya baka wata irin karama in zaka karbe ta fa qala sai shi abdullahi bin hur yace me karama fa qala al-husayn bin ali sai yace masa hada al-husayn bin ali yad'uka ila nusratihi imam husayn ya shigo garin nan kuma yana kiran ka zuwa ka taimake shi fa in qatalta bayna yadayhi ujirta in kai yaki a gaban shi saboda shi to za a baka lada wa in qutilta bayna yadayhi in aka kashe ka a gaban shi zaka yi shahada fa qala lahu bin al sai abdullah bin ya ke cewa wallahi ya hajjaju shi wanda aka turo yace ma kharastu min al-kufa ba komai yasa na fita daga kufa ba illa makafata an yadkhula hal husayn alaihi salam ina jin tsoron kal al-imam husayn ya shigo garin kufa ne kuma ina ciki wa ana fihim ni ina ciki wala ansuruhu ba zan iya taimakon shi ba bana kaunar wannan shi yasa zan fita li'annahu laysa fil kufati shi'atu shi'a domin yanzu a cikin iraki a cikin kufa babu wasu yan shi'a wala ansar ko wanda za su taimaka ma imam husaini illa malu ila duniya fa ce duk sun karkata zuwa ga duniya illa man asama Allahu minhum sai wanda Allah ya tsare shi daga cikinsu to kowa ya rike mun ce wanda aka ba gwamna a lokacin ya karba shine Ubaidullahi bin wa bin shi aka ba gwamna a garin iraki ya karba yanzu wannan mutanen da suka ce ya zo shi ɗaya daga cikin su ya ce shi abin da yasa ya bar garin ya fita saboda ya fahimci yanzu sun karkata zuwa ga harkar mai harkar duniya shi yasa ya ce kar al-imamu Hussein ya zo ya san halin da ake ciki shi ba zai iya taimaka masa ba shi yasa ya ce to bari ya fita daga wannan garin a wannan al-imamu Hussein wannan mutumin bai je ba ya faɗa ma ɗan sakon ya je faɗa ma al-imamu Hussein yana nan sai ga rundunar da za ta kashe shi ta zo wa kana adadul ladina ma al ma alhusaini 72 farisa gabaci daya mutum 70 wanda suke mahaya doki su ne wanda suke tare da al-imam a lokacin mutanen da suka fito daga garin Kuba kuwa sojoji 5000 sojoji dubu biyar ne mutum saba'in da mutum dubu biyar ya za a yi Eh? ai ko magana babu walan ma tawaqafa al-fariqani lokacin da sai ne ya tsaya a gefe da kun wannan rundunar ta tsaya a gefe alil al lijishi bin ziya sai al-Imam ya faɗa mu wannan rundunar ta Ubaidullah bin ziya yace raji'u anfusakum wa hasibuha yace ku makan ku muraji'a kuma ku mata hisabi kafin Allah ya tsira ku ya muku hisabi yace musu hali yasluhu lakum qitalu mithlihi yanzu dan Allah zai kyautatu a gare ku a ce kamata ku ne jama'a da za ku fito ku yaƙe ni wa ana binti kuma alhani dan ƙar annabin ku ne ya yace laysa ala wajhil ard ibnu binti nabiyin gairi a duk duniya yanzu ba wani dan annabin dan ƙar annabin Allah in ba ni kaɗai ba ya ce amma yanzu irin ku a ce ku rasa wanda za ku fito ku yaƙa sai ni ya ce ba ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa a kaina da ni da dan uwana ya ce sayyidani ne sayyida shabab ahli aljanna wa'annan guda biyun sune shugaban samarin gidan aljanna wannan maganan tana cikin sunan tirmizi da imamu tirmizi ya ainihin wato kawo wato sai dai suka ce wa huwa da'ifun min riwayat al-husayn lakinnahu sahihun min riwayat huzaifa wa abi sa'id wa ghayriha wannan hadisin ya inganta abinda al-imam husaini ya faɗa musu kenan wannan shine abin da ya faru ta yanzu akwai abin da ake ce masa ashahidu ya rama layar ga'i wanda kenan yakan ba da labari akan abin da kai da baka nan ba za ka iya ba yanzu idan da aka yakin ojuku yakin biyafara idan an tashi sai dai a nemo tsofaffin sojoji wanda aka yakin da su su ba da labari wani mutum a yanzu kuskure ne ya ba da labari a lokacin da bai san me ya faru ba bayan kuma ga wanda a gurin aka yi abin shi ya gani shine ashahiru ya ramala ya ralga wanda ke guri yana ganin abin da kai da baka nan ba za ka gani ba da mu da waɗanda suke ihu su fito gari su cika titi ba na nan aka yi abin kai ma baka nan malamin ka bai nan amma akwai wanda aka yi abin a idansu sun gani sun ga abin da ya faru sai mu gayyato su sai su zo su ba da shaida me ya faru daga cikin wanda abin ya faru a idan su suka san me ya faru akwai al bin Ali wanda ake masa laƙabi da Zainul Abidina na farko jinin manzan Allah ne na biyu mahaifin shi aka kashe na uku yana gaba a idan shi ya ga abin da ya faru duk duniya ko shine sahibul kissa duk wanda zai bada labari to bayan labari shi ne to bari mu ji abinda alimam husaini zainul abidi ne ya faɗa suwa suka kira baban shi suka kashe shi a lokacin da alimam imam bin Ali Zainul ne ya koma ƙasar Iraki sai mutane suka taru da aka taru ana ta kuka kasan dama daga cikin kuka akan rashin gaskiya ɗaya daga cikin sifati ta munafukai mutum ya ta rusa kuka bayan kuma karyaci sanda aka tattaru aka yi cincirindo al ali zain abidina sai ya tashi cikin su yana magana yana ce musu nashattukum billahi ayyuhan nasu ya ku mutane nashattukum billahi ina hada ku da Allah hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi wa qada'atumuhu kun san cewa ku kuka rubuta wasiku zuwa ga babana babana yazo kuka yaudare shi sannan wa ataitumul ada wa ataitumuhu al ahada wal mithaqa wal bai'ata wa qataltumuhu kuka ɗauki mu baya da alƙawari babana idan ya zo za ku kare shi babana ya kuka kashe shi yanzu wa yake ba da shaida wanda suka kira babanki suka kashe shi shine Ali Zainal Abidin dan Imam Husaini wanda a gaban shi abin ya faru lokacin yana karamin yaro bai da lafiya sai ya zamanto shi abin bai taɓa shi ba yanzu da bakin shi yana cewa wanda suka kira babanki suka ce ya zo to da ya zo kuma su suka kashe shi sai ya ce musu fatabban lakum lima qaddamtum li anfusikum wallahi halaka ya tabbata gare ku saboda abin da kuka gabatar wa kawukanku wa sau'atan li ra'ayikum kuma irin wannan ra'ayin naku ya yi muni yace musu bi ayyati ainin na ila rasulillahi da wani ido za ku iya kallon manzon Allah ranar tashin alkiyama idh yaqulu lakum sanda manzon Allah zai buɗe bakin sa mai albarka ya ce muku qataltum itrati kun kashe ta. wanta haktun hurmati kuma kuka ci mutunci na falastum min ummati ku ba daga cikin al'ummata a lokacin da alimam imam Hussein ya wannan maganan Zainul Abidina fartafa'at aswatun nisa bil buka'i min kulli nahiyati sai kaji kuka yana tashi ta kowane bangare wa qala ba'dhum li ba'din halaktum wa ma ta'malun sashi yace ma sashi gaskiya mun halaka saboda irin aikin da muka yi wa qala alaihi salam sai al Hussein al-Abidin yake cewa rahimallahu imra'an qabila nasihati Allah ka ji kan mutumin da ya karbi nasihata wa hafiza wasiyati fillahi wa rasulihi wa ahli baitihi ya kiyaye wasiyar mu akan Allah da manzon Allah da kuma mutanen gidan shi yace fa inna lana fi rasulillahi uswatan hasana mu muna da kyakkyawan abun koyi cikin rayuwar manzon Allah fa qalu bi ajma'ihim gabaki dai sai suka ce nahanu kulluna sami'una muti'una duk muna jin ka kuma zamu maka biyayya hafizuna lidimamika ghairu zahidina fika wala ragibina anka za mu kiyaye alfarmarka ba za mu kyamace ka ba kuma ba za mu guje ka ba famurna bi amurka ka ba mu umarni ka ga cika da fadawa yanzu nan yarhamukallahu Allah ya maka rahama fa innar harbu fa inna harbul li harbika mu sai mun yi fada da duk wanda ya fada da kai wasilmul li salimika sai mun zauna lafiya da duk wanda ya zauna da kai tun a wannan lokacin suka fara da awa ƙarya cewa la na aku danna yazid sai mun je mun kamo yazidu a sham wa nabara ummin man zalamaka wa zalamna kuma mun yi fito na fito da wanda ya zalunce ka ya zalunce mu sanda suke wannan magana sai al-imamu ali zain al-abidi ne yake cewa haihata haihata ayyuhal gadaratu al-makaratu faufau ya kuma abuta yaudara yaudarar ta kuma maimaituwa take yi yace musu hila bainakum wa bain shahawati anfusikum aturiduna an ta'atu ilayya kama atitum aba'i min qablu ni ma kuna so yanzu ku zo ku yaudare ni kamar yadda kuka yi ma babana jiya yace ainihin wato kalla wa rabbir raqsat ina rantsuwa da ubangijin mata masu taka rawa fa innal jurha lamma yandamil wallahi raunin da kuka yi min har yanzu bai warke ba yana zubar da jini utila abibil amsi an kashe babana jiya wa ahlu baitihi ahu da mutanen gidan shi tare da shi walam yunsini thaqla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace rabuwa da manzon Allah ban manta da shi ba wa thaqla abi da rabuwa da babana rashin shi wa bani abi da 'ya'yan babana sannan wajaduhu baina lahati wa mararatuhu baina hanajiri wa halqi wa gassatahu tajri fi firashi sadri yace wallahi wato har yanzu ina jin bakin ciki a kirjina da kuma ɗaci a na da kuma wuyana sannan yace makuran abin da ya faru da ni har yanzu yana tafiya a cikin kirjina haka al-imam Husaini aliyu Zainal Abidi ne ya faɗa to yanzu adiya ta farko shine ni ba na gurin kai ba ka gurin al'imamu husaini ali zainal abidi ne yana gurin sai ya faɗa wanda a ƙidar shi'a a ma'asumi ne baya kuskure sai ya ce ga wanda ya kashewa baban shi kuma wannan maganar fa ba fa a cikin littafin sunna ba a cikin littafin shi'a take to yanzu dole in dai za a mutunta ma'asumi dole a yadda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne in ko abin da ya faɗa gaskiya ne to kenan suwa suka kashe al'imamu Husaini wanda suka kira shi suka ce ya zo sai suka kashe al-imam Hussein wannan maganar dusi ya kawo ta a cikin al a mujalladi na biyu shafi na 33 da kuma ibn tawus a cikin al a shafi na 92 da kuma muhsin al-amin a cikin lawaidul ashdan a shafi na 158 da kuma abbas al-qummi a muntahal amal a juz'i na 1 shafi na 572 da kuma Husainu Kaurani a littafin Shirhabu Karbala shi ma ya kawo a shafi na ɗari da tamanin da uku da kuma Abdulrazak Umlukurim ya kawo a littafin shi Maqatal Hussein shafi na ɗari uku da goma sha bakwai da kuma Murtada Iyad ya kawo a littafin shi Maqatal Hussein a shafi na tamanin da bakwai sannan Abbas al-Ummi ya ƙara kawo ta a littafin shi Nafsul Mahamum a shafi na ɗari uku da sittin sannan Al-Qazwini ya ƙara kawo a littafin shi Tazlimus Zahara a shafi na 260 abin da muke faɗa da muka faɗa mun sha maimaitawa lokuta mabambanta muka ce wannan littattafan da muke faɗa in mutum ya isa sati mai zuwa sai ya ɗauko littattafan sai ce a kara makallawa a wancan satin ka faɗa ka ce 'yan shi'ar da suka kira sai ne su suka kashe shi kuma ka faɗi littafi kuma ka ba da rabaransa yanzu ga littafin an isa a nuna gurin mu kuma mutum ya gani in ba mu nuna gurin ba shi kuma mutum in ya isa ya zo da littafin ya gani wallahi ba za su iya ba al-imam husaini da kanshi ya faɗa a cikin maqtalil husaini na muqrim a shafi na ɗari da da 175 yace inna haula'i kafuni wa'annan mutanen yanzu gashi suna tsoratar da ni wa hadhihi kutub ahlul kufa wa'annan wasiqun mutanen kufa ne wa hum qatili kuma su suka kashe ni sannan kafin ya mutu sai da ya addu'a wanda mufid ya kawo a littafin irshad a mujalladi aini a shafi na 241 ya ce allahumma in kun ilahi ne Allah wa'annan mutanen da suka kira ni in ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci fa fere kan Allah ka rarraba su gida gida waje alhun qara'ika kida da Allah ka sanya su ƙungiyoyi daban-daban ka je ka karanta littafi zaka ka saka su a duniya sannan yace wala ta wala ta anhum abadan Allah karka yadda da su har abada fa innahum da'auna li yansuruna domin waɗannan mutanen su suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu tun ma'addau alaina sannan muka zo suka ƙetare iyaka a kanmu fa qataluna kuma suka kashe mu yanzu dan al-Imam Hussein ya ba da shaida da bakin shi shi sahibul qissa al-Imam Hussein ya faɗa ya ce wanda suka kira shi ya zo suka kashe shi shine wa mutanen shi wannan duka a cikin littattafan shi'a al ali zainal abidi ne da ya ƙara wucewa ya ga wasu mutane suna kuka sai yake ce musu tana hauna ko ta nuhuna wata bakuna min ajalina kuna kuka kuna bakin ciki saboda mu ko sai ce musu tufa manan ladhi qatalana waye ya kashe mu ba ku ba ai ne sannan wannan yana cikin almalhu a shafi na 60 86 da kuma nafsul mahamul a shafi na 357 da kuma al-husayn al-murtada iya a sannan a littafin tazlimu zahara ummu kursum yar ali bin abi talib wacce yar uwa ce shaqiqiya ga al-imam husaini radiyallahu anhu ita ma ta ba da shaida lokacin da ta shiga ta ga mutane suna ta kuka ta ce a tabakuna watan yanzu kuna kuka kuna da awar kuna son mu ai wallahi fa baku kasiran wada haku kalilan ku yi kuka da yawa ko ku yi dariya da yawa wallahi za ku yi kuka kaɗan amma za ku yi dariya da yawa fa baku kasiran ku yi kuka da yawa wada haku kalilan ku yi dariya kaɗan da zahabtum bi ariha wa shanariha abinda kuka yi na kashe dikan manzon Allah kun tafi da munin shi da aibun shi walan tarkasuha bi gasli walan tarkasuha bi gasliha ba'daha abadan wannan abun ba za a yi muku rangwame a kanta ba har abada take cewa an na turka suna katil salili khatimin nubuwa ya za a yi muku rangwame akan kashe dan lelan manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wannan maganan tana cikin ma al-husaini fi nahdatihi a shafi na 299 a wata ruwayar da ta zo ta ga suna kuka take cewa ya ahlul kufa ku shiru taqatuluna rijalukum madan ku su suka kashe mu wata na nisa'ukum matan ku kuma suna mana kuka sai ta ce musu fal hakimu bainana wa bainakum Allah yawma fasl qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku shine Allah ranar da za a rarraba komai da komai Abbas al-Ummi ya kawo wannan a cikin Nafsul Mahmud sannan ga maganganun malaman Shi'a da suka tabbatar da wannan waƙa akwai jawadu muhaddisi yake cewa qad addat kullu hadhihi al-asbab dukkan wa'annan asbab din ta kai matakin da ila an yu'aniya minhum al-imam ali alaihi salam al har al'amari guda biyu ya sami al ali zain ali ali abi talib wa wajaha al sannan suka wawaja al-imam al-hasan alaihi salam mutanen na iraki sun fuskanci kuma al'imamu imam hasan da yaudara wa qutila bainahum na bin aqil mazluman sannan su suka wa muslim bin aqil a sama da mutum dubu arba'in kuma a gabansa aka kashe shi suka kasa ɗaukan mataki sannan wa qutila al-husayn atshanan fi karbala qurb kufa ala yadi jaysh kufa sannan aka kashe ainihin wato al-imam husaini akan hannun rundunar mutanen kufa wannan tana cikin musu'atu ashura a shafi na 59 wannan malamin husaini kaurani yake cewa wa najidu mawqifan akhar yadullu ala nifaqi ahli al-kufa mun samu wani matsayi da yake nuna mana munafincin mutanen kufa ya ce ya ati abdullahi bin hausa a tamimi ya kifa a al wa yasifu zo gaban imam husayn ya tsaya yana ihu yana cewa a fikun husain. cikin ku mutane saba'in din da suke haya akan doki akwai husayn sai ce wa min a halin kufa wannan mutumin yana daga cikin mutanen kufa wa kana bil amsi min shi'ati ali alaihi salam ajiya yana daga cikin yan shi'a wanda suke goyon bayan ali bin abi talib sai ya ce wa min al-mumkin an min alladhina katabu lil imam yace zai ma yana daga cikin wanda suka rubuta wasiku zuwa ga imam Husaini aw min jama'ati ko yana daga cikin jama'ati shamsin wa ghairihi alladhina katabu thumma yaqulu sannan da al-imam Husaini yazo zai mutu yake ce masa ya Husaini abashir bin nari yake ce wa jikan annabi wa yana masa bishara da wuta in ya mutu Allah ya tsine mai albarka sannan ya zo a cikin rihabu karbala wannan magana a shafi na 61 murtaza iyad yake cewa walare ba fi annal kufa takanu min shi'ati ali ba kokwanto a lokacin kufa wanda suke zauna a cikin ta magoya bayan ali bin abi talib wa annal ladhina qatalu imam husaini hum shi'atu wanda suka kama imam husaini suka kashe yan shi'ar shi ne kazim al isa'i an-najfi yake cewa innal jaysha alladhi kharaja lil harbil imam husaini sai yace 300 alfin yace rinduna ma sun kai wajen mutum 300 sai yace kulluhum min ahli kufa dukkan su yan iraki ne yan kufa ne laysa fihim shami yace ba dan garin su yazidi a ciki ba mutumin sham wala hijazi ba dan makka ko dan madina wala hindi babu mutumin indiya wala pakistani ba dan pakistan wala sudani ba mutumin sudan wala misri ba mutumin misra wala ifriqi ba bakin fata ba dan afirka a ciki bal kulluhum min ahli al-kufa qad tajamma'u min qaba'ilin shatta daga iraki suke yan kufa ne suka taru daga kabilu daban-daban suka fito suka kashe jikan annabi al-qazawini yake cewa wa min wannan magana tana cikin ashura a shafi na 99 ko shafi na 89 al-qazawini Husaini bin Ahmad al-Bara'i an-Najfi yake cewa alqazawini ya ce wa mimma nuqima ala ahli al-kufa yana daga cikin abin da aka kyama akan mutanen kufa annahum ta'alul hasan bin ali alaihi salam su suka soki hasan da wuka sannan wa qatalul husayn alaihi salam ba'da an istada'uhu sannan suka kashe al-imam husayn bayan sun kira shi ya zo wannan magana tana cikin tarihi kufa a shafi na ɗari da ainihin wato 31 muhsin al-amin a cikin a ayanu shi'a a mujalladi na ɗaya shafi na 26 yake cewa ma baya al husaini min ahli al-iraq 20 alfan gadaru rubi yace mutum dubu ashirin suka wa al-imam husayn mubaya'a suka yaudare shi wa kharaju alaihi kuma su mutanen da suka yi masa mubaya'a su suka fito akan shi fi wa kharaju alaihi wa bai'atuhu fi anaqihim alhali ko mubaya'a su tana wuyan shi fa qataluhu sannan wa'annan mutanen su suka zo suka kashe shi kamar yadda ya ainihin wato faɗa sannan waye ya kama al-imam hannu da hannu ya kashe shi ne malamai suka ce almashihur mashhur fi kutub ahli sir wa tarajum anna alladhi bashara qatl al-Husaini radulani mutum biyu ne akwai sinanu bin Anas an-Nakhai na ɗaya kenan kowa ya rike wa sunansa sinanu bin Anas an shi ne mutum na farko wanda ya kama al-imam hannu da hannu sannan akwai ash-Shamr bin shi ne mutum na biyu Shamru bin Zuljawshan sannan wanda ya jibinci girman abin shine ubaidullahi bin Ziyar. to wannan ubaidullahi wa shim wa'annan mutanen guda biyu malamai suka ce sun kasance a da suna daga cikin magoya bayan ali bin abi talib shi yasa muka ce ya ce sun karkata akan duniya shi yasa tunda harka ce ta duniya da aka cire ni umanu bin bashir aka ci ga gwamna sai ya sai ya karba wannan abu na farko kenan sannan ubaidullahi bin Ziyar. tsusi ya kawo a littafin shi arrija ya kirga shi ya ce yana daga cikin magoya bayan ali bin abi talib wanda akwai rijalin tusi sunan littafi ne a shafi na 54 a tarjama ta 120 wanda daba aito haidar najaf suka buga a shekara ta 1961 shekara ta 1961 wanda wato miladiya kenan ta haƙiƙ na muhammad sadiq baharul qulub wannan mutum da biyu shamr bin zuljoshan malamin shi'a annamazi a shaharuri yake cewa wa kana yawm sufayn fi jaysh amirin mukmini na alayhi salam ranar yaƙin sufeni da aka yi tsakanin muawiya da da ali bin abi talib wa'annan mutanen guda biyu suna daga cikin ɓangaren wa ali bin abi talib amma yau su ne suka ƙara dawowa suka fito suka kama jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu da hannu suka kama shi suka kashe da haka muke addu'a duk mutumin da yake da hannu kai ba ma hannu ba ko kalma mutum ya taimaka gurin kashe dikan annaba Allah ya tsini mai albarka su kuma in sun fita in sun isa su dinga fitowa suna wannan addu'a abu na gaba sai waɗanda aka kashe tare da al'imam husaina a gurin wanda daga nan ne ta sa'ula tambayoyi zai taso kamar yadda muka yi bayani muka ce Ali bin Abi Talib yana da ‘ya'ya Abubakar yana da mai da Umar yana da da Usman a cikin ƴaƴan shi ma bal akwai Abubakar Akbar akwai Abubakar al'asgar a cikin ƴaƴan shi akwai Umarul Akbar akwai Umarul asgar saboda kaunar da yake wa shi Urashidin sai sa wa'annan sunayen wa'annan suna daga cikin wa'anda aka kashe akwai Abubakar bin Ali bin Abi Talib baban su da al-Imam Husaini amma an kama shi a gurin nan an kashe to tambayar da muke wa shi'a me yasa ba sa ambato wannan da aka kashe a gurin sai shi kadai wa'anda aka kashe a wannan harisa utila min abna'i ali bin abi talib al-husaini nafsuhu na farko kenan na biyu akwai ja'far akwai abbas akwai abubakar akwai muhammad akwai usman ya'yan ali bin abi talib ta'yan husaini akwai abdullahi akwai aliyu al-akbar a sannan banda ali zainal abidina daga cikin 'ya'yan Hassan kuma akwai Abdullahi akwai al akwai Abubakar daga cikin wanda aka kashe daga cikin 'ya'yan Aqil kuwa akwai Ja'far akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi bin Muslim bin Aqil sannan wa Muslim bin Aqil kana qad qutila bil Kufa shi dama an kashe shi kafin wannan lokacin daga cikin 'ya'yan Abdullahi bin Ja'far akwai Aun akwai Muhammad amma dan Allah me yasa waɗannan mutanen su ba a biki a matsayin tunawa da su an kai sai mutum daya tambayar da muke kenan an kasa ba mu amsa kuma mun ce ali bin abi talib kashe shi aka in ba a manta ba mu a gurin mu kuma ali bin abi talib sa a gurin Allah ya fi matsayin al-imam husaini inda bikin za a yi da gaske addini za a yi to ya kamata a farawa al-imam ali radiyallahu anhu kafin a farawa al-imam husaini shi yasa a gurin fi'il ta'ajjub a wajen malaman nahawu suka ce daga cikin sharaɗin fi'il ta'ajjub shine kar ya zamanto fi'ili wato ya zamanto yana karban tafawuti shi yasa a gurin mutuwa in an ce wane ya mutu wane ya mutu ba a cewa wane ya fi wane mutuwa wane ya mutu wane ya mutu shikenan wa kalas mutuwa ce to wane an yi an kashe shi wane ma an yi an kashe shi to me yasa kuka ware ranar biki ko ranar bakin ciki ga al-Imam Husaini saboda an kashe shi amma ba a ware ranar bakin ciki ba ga Ali bin Abi Talib shi ma kashe shi aka tambaya ku ba mu amsa in kun isa wallahi wannan amsar ba za ta baya ba shi yasa mu muka faɗa wancan satin muka ce da za mu yi wannan to farkon wanda za mu fara wa shine manzon Allah sai mu ware ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah mu zai mu bude na ranar bakin cikin mutuwar sayyidina Umar a zo a bude na sayyidina Ali a zo a bude na Usman sannan mu buɗe na shi al'imamu husaini in aka gangaro ma duk wani mutum da ya mutu akan tafarkin Allah har malam Jafar sai mun buɗe ranar bakin cikin ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar ba kashe shi aka yi ba sai mu buɗe mu ce to ranar bakin cikin mutuwan kashe malam Jafar a zo a yi ta bakin ciki amma waye ya sa ba wanda ya sa saboda haka su ahlus sunna kamar yadda muka yi bayani ba sa gina wani abu na addini in ba Allah bane yace ko annabi kuma na rantsi da Allah ba wanda ya kawo maka dalili a Qur'ani ko a ko a sunnance inda aka ce ayi haka kuma za mu bayanin ma balban hasali an hana yin hakan wannan shine da haka muna yin addu'a ga duk mutumin da yake da hannu gurin kashe dikan annabi kowa ya shi Allah ya tsine mai albarka da haka abinda malamai suka ce abin ya faru a lokacin gwamnatin Yazidu kuskuren Yazidu da bai dauki mataki ba da aka yi shine kuskuren shi kuma ko babanmu ne ya kuskure ba za mu ki faɗa ba wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa amma suwa suka kashe al-imam Husaini wanda suka kira shi suka ce ya zo kuma waɗannan mutanen su suka yi me su suka kashe shi to sai aka kirkiro da bakin ciki sai duniya ta dare gida uku tun daga lokacin aka samu masu farin ciki aka samu me masu bakin ciki sannan sai aka samu ahli sunnati wal jama'a ah. wanda su ba sa waccan bangaren su ba sa wannan bangaren kuma dama mun ce kamar yadda shekul islam bin taimiyya ya faɗa yake cewa inda Allah ta'ala ya faɗa cikin na hali yana maganan ainihin wato nono ya ce min baina farsin wadamin labanin khalisan sa'igan sharibina tsakanin timbi da jini nono yake fitowa asad da yake fitowa bai taba launin jini ba kuma bai taba launin kashi ba na timbi ya fito fari kalfari fari fat kuma ya daɗi ga masu sha haka aqidan ahlus sunna wal jama'a take ba ta shafan kowace aqida a duniya ba ta wannan ba ta wannan tana tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai muka tsaya tsakiya wanda suke farin ciki ba ma tare da su shi yasa muka ce masu cika ciki su daina ba addini bane Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba balma mu a musulunci muna da ka'ida na idan mutum ya zo cin abinci ya raba ciki gida nawa gida uku akwai maganan numfashi akwai maganan shan ruwa akwai maganan kaza gurin cin abinci bai daga ciki sai wasu da yawa suke mamaki yaya za a yi a ce mutane su tura mutum ko su kira shi ya zo a kashe shi ko su kashe shi sannan kuma a ce suna irin wannan bakin ciki sai muka ce hankali da mu'amalar da ake yanzu ya nuna mana zai kuma nassin qur'ani ya tabbatar mana zai yan uwan annabi yusuf ba su suka ɗauki annabi yusuf suka dai suka walla rijiya ba da suka wulla shi rijiya mai suka dawo suna yi inna zahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin dama ba za a yadda ba mana ai ƙarya ne wada'u aba'u misha'an yabaku suka zo daidai wannan lokacin suna tawa baban kuka cewa ga shiga shiga shiga shiga shiga abin da ya faru yanzu dan Allah wannan nasi ya tabbatar da cewa mutum ya kashe ka kuma yanzu ya kuka zai iya yiwa ko ba zai ba yayi a qur'anance sannan yanzu mu'amalar mutane ta nuna hakan yana yiwa shine mutum kuna mu'amala da shi ya tura a kashe ka kuma da safe shi zai fara zuwa gidan ya fara kuka a cikin wannan akwai wawantar da hankalin mutane ta yadda duk mutumin da ka gan shi matsala ta faru ya fi kowa fuskar tausayi da kuka to hankalinka bai cika halaccuwa ba a ce shi zai yi abu wani ma ya taimaka da kuɗi ya taimaka da abinci ya ce wani abokin mu ne wani kaza kaza ai wannan mutuwa shi aka sai bincike ya bincike suka gane ashe yana da hannu gurin kisan wani yanzu wannan kukan da aka yi dabara ne da sahu ne wannan shine abin da ya faru a kidar waɗannan mutanen shi yasa za su yi bayani ga wanda ya kashe Ali bin Abi Talib ba za su ware ranar bakin ciki akan shi ba amma ba za su yi bayani ba ga wanda ya kashewa al-Imam Husaini a cikin yin waɗannan bukukuwan da zagaye-zagaye da sa baƙaƙen kaya akwai wawantar da hankalin mutane akan mutane ba za su yi saurin ganowa ba waye ya kashe al'imamu ne amma mun sani kuma mun binciko kuma za mu ci gaba da kwakulowa da bincikowa duk shekara sai mun yi bayani in Allah ya wannan shine azaba tun daga duniya ta wulaƙanci kafin a je lahira ga duk wanda suke da gudunmawa wajen kashe al'imamu Hussein kamar yadda muka ce wallazi amara bi qatl al-husayn bin ziyad walam yalbith hada an kutila bai zauna ba a duniya kwanaki da yawa sai da aka kashe shi wannan mutum al bin ubaidillah ya kashe shi saboda daukar fansa sai malamai suka ce shi wannan muktar bin ubaidillah da ya je ya kashe wato ubaidillah bin ziyad daga baya ya zo ya da'awar annabta yace shi annabi ne bayan ya yi da'awar annabta mabiyan shi wanda suke sa baƙaƙen kaya yanzu su suka fara ƙirƙiro sa baƙaƙen kaya a matsayin kuka da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bari aka kashe shi kuma suka ba da gudunmuwa gudunin kashe shi dan haka ake kiran jeshi jeshi rundunar shi ake ce musu desul muktar alladhi taqama lil husaini ake kiransu ana ce musu jeshi tawabina daga wannan lokacin wannan sabakakin kaya da waye da bakin ciki da waye ya kirkiro aka samu asali wanda suka fara yin shi asali sun fara ne a matsayin bakin ciki da tuba zuwa ga Allah na abin da suka yi na kiran jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kashe shi wannan shine abu na gaba sai matsayin ahli sunnati wal jama'a kan kashe imam husaini ibn taymiya Allah ya masa rahama a littafin shi majmu'ul fatawa a mujalladi na hudu shafi na 500 goma sha ɗaya yake cewa wa aka rama Allah bi shahada Allah ya girmama al sai da shahada shi yasa duk abin da kaga Allah ya tsara su ya faru akwai wata hikima tasa sai yace wa ahana bidhalika man qatalahu aw aana ala qatlihi Allah ya wulakanta duk mutumin da ya kashe al sai ne ko ya bada gudunmawa gurin kashe shi auradiya bi qatlihi ko ya yadda da kashe al-imam Husaini Allah ya wulakanta wannan mutum wa lahu uswatun hasana biman sabaqahu min ash-shuhada al-imam Husaini in ya mutu ba shi kadai bane faro akwai wanda suka riga shi mutuwa akwai sayyidu shuhada Hamza ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu taymiya yace fa innahu wa akuhu shi da dan uwansa sayyida shababil janna sune su gaban samarin aljanna wa na kana qad tarabbaya fi izzil islami sun taso sun girma a lokacin da musulunci yayi karfi lam yanala min al hijra ba su hijira ba sannan wal jihad ba su yi jihadi ba was sabar wal azab illahi ma nalahu ahlul baitihi da kuma haƙuri da cutarwa irin sauran mutanen gidan manzon Allah yadda suka yi irin su Ali bin Abi Talib irin su Hamza da waye kaga ba su samu kai wannan matakin ba su suna daga cikin sabiquna al-awwaluna wanda suka fara musulunci tun a ina a makka manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai da ya zo garin madina ne bayan an yi an yi hijira sannan aka haifi hasan da ainihin wato husaini ko da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga allah suna yara wanda shekarun kowanne daga cikinsu bai kai shekara goma ba a wannan lokacin sai ibnu taymiya yake cewa tunda allah ya nufin ya ba su matsayi fa akramahum Allah bi shahada sai Allah ya karrama kowanne daga cikin su da shahada takmilan li hima. saboda Allah ya cika karrama wadda ya musu wa rif'an li darajatihima sannan Allah ya daga mi darajar su sai yace wa qatluhu musibatun azima kashe al imam Husaini musiba ce mai girma a gurin musulmi sai yace wallahu subhanahu wa ta'ala qad shar'a al-istirja Allah kuma ya shar'anta mana mai istirja inda musiba a gurin kowace musiba da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati sai ce wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun da haka musibatun dinnan na kirati kowane irin bala'i zai samu musulmi a duniya me ya kamata ya ce inna lillahi wa haka yanzu kenan idan ina zaune na tuna da mutuwar imam husaini me ya kamata in istirja in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwar manzan Allah ina zaune in na tuna a matsayin musiba ce me ya kamata in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka shi yasa zaka ga ahli sunna sun gina akan wannan ka'idan duk abin da zai zo na musiba an tarbiyantar da mu ba a faɗar wani abu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su suke da rahama daga wurin Allah madaukakin sarki sannan kuma suke da wani irin salati daga wurin Allah masu wannan sifar to dama rahaman Allah da ai ba kowa ya alƙawari zai mako sai wanda suka ba Allah to wanda duk bai yi haka ba a lokacin da musiba ta same shi to ya saba ma Allah madaukakin sarki bai bi ba to a lokacin sai wa'annan bid'a ta taso dan haka mu a gurin mu Allah ya shirye wannan abin ya farar da shi ne dan ya daga matsayin al-Imam Hussein ya bashi matsayi ya bashi daraja ya bashi manzila na me na shuhada shi yasa ma wasu daga cikin sai suka gano cewa ba kai fa mu muna ganin mutanen nan ma ba kamar suna ma Imam Hussein bakin ciki ne ya shahada fa haka suke gani shi yasa yanzu abin da ya samu malam Jafar kowa ya tabbatar daukaka ce gare shi da kuma wa addinin musulunci yasa duk muna fatan in Allah zai kashe mu Allah ya samu mutu ta wannan hanya ko kuwa haka ko wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al asbab wal maut wahid in ma baka mutu ta wancan hanyar ba dai zaka mutu domin in za mu mutu Allah ka samu mutu akan hanyar Allah ne eh, mutuwa akan hanyar Allah ba kasanci bane gata ne na haka mu a gurin mu al sai na Allah bai wulakanta shi ya karrama shi ya masa gata ne dan yana daga cikin mataki da Allah zai tayar da shi bayan wa ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين sai سوى shuhada wannan shine matsayi na uku a gurin Allah subhanahu wataala ko a najeriya nan ku yanzu aka ce kana da matsayi kai ne na uku a gwamnati to an san ko kai babba ne kuwa a duniya yanzu a ce kai ne mutum na uku a gurin matsayi ko kuɗi ko kaza an san kai babban mutum ne ballantana a gurin Allah a ce kai ne kake da matsayi na uku wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba mai girmama shi wanda kuma Allah ya girmama shi ba mai wulakanta shi shi yasa ibnu taymiya sai wannan bayani kyakkyawa yace wannan karama ne karramawa ne Allah ya yi ma al-Imam ya jarraba shi ta hanyar ya samu sahada shahada shi yasa zamu ga sahabbai da yawa sun yi ta kokarin kar Imam Husaini ya je yace su ya je saboda Allah ya kaddara hakan ya faru don ya samu matsayi da daraja da karramawa a gurin sa shi subhanahu wata'ala to abu na biyu da aka tashi bayan an rabu gida uku kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa sai aka samu bid'atul husn bid'a ta bakin ciki da kuka ranar ashura da mari da ihu da kishin ruwa da rera waƙe na wato rasa ta'aziyya da ake sannan wannan kuma sai ya janyo a titina gurare daban-daban ha ake zagin magabata na gari wanda ma hadisar ta faru ya kuma zuwa ga Allah kafin abin ya faru a ranar sai kaga an ɗauko ana zagin shi sai na abakar radiyallahu anhu ya bar duniya annabi ya bar duniya da shekara biyu wannan annabi ya bar duniya da shekara biyu shi ma ya bar duniya waƙi'ar imam Hussein ya san an yi bai sani ba to me ya kawo sayyidina abubakar a ciki da za a cika titi a hada hadda shi a zaga sayyidina usman sayyidina umar ya bar duniya ya koma ga Allah kafin hadisar ba al-imam Hussein me ya kawo ake cika titi a zage shi sayyidina usman ya koma zuwa ga Allah kafin waƙi annan ta faru me ya kawo ake zagin shi haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kawo ake zagin su a cikin irin wannan a cikin irin wannan kwanakin ne zaka ji ana jerin gwano ana cewa Allah ka tsine mu umayyawa banu umayyan nan da muka ce suna tsine musu dan abdushaf ne shi umayyan nan abdushaf kuma dan abdulmanaf ne shi kuma abdulmanaf dan ammin manzon Allah ne ummu habiba tana daga cikin mutanen da ake cika titi a ce Allah ya tsire musu albarka usman yana ciki sannan muawiya yana ciki abu sufyan yana ciki sannan kuma zaid bin abi sufyan shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga ciki amma haka ake cika titina a ce Allah ya tsine musu albarka a wasu guraren ma har igiya ake nemowa a nemo karya a sa mata kaya a zagaya da ita da zimmar cewa ita ce na na Aisha ita ce matan manzon Allah a cikin irin waɗannan kwanakin to za ka ga a nan ne abin bai karfi ba wanda suke kallon satila in an ce maka tara ga wata da kuma goma ga wata za ka ga wasu haffafasa jikin suke a samo wani mutum mugu azzalimi da doguwar takobinsa yara su layi duk yaro sai ya aski sai ya samu takobin nan ya lafta akan yaran wai a da rana aka kashe imamu sai ne to shi ma fa dole sai ya zubar da jini a rana ya manta annabi ya mutu sha biyu ga watan rabi'il awwal me yasa in mutum ya isa shi ma ya kashe kanshi ranar mana yace ai ranar annabi ya mutu ni dole in mutu a ranar wallahi in mutum ya isa amma ba za su ba to can wani zaka ga ya ɗakko kata yana ta jibga ma kanshi da zimmar a ranar aka yi kaza wani zaka ga amma nan ba mu sani ba wata watakila ko shekara mai zuwa za su fara yanka kawunan su kaga ma kai yanki kanka shikenan ba ka rage mana aiki ba ko kuwa eh ba mu sani ba ko shekara mai zuwa za fara amma dai na can da abin ya karfi suna iya yi amma na nan wa ba sa iya ya abin da suke ne sai dai a fito a dan zazzage min titi da Allah muna so mu duk shekara mai zuwa Allah ya kiya wasu sun fara bar mamakan su a ranar sun fara tafiya lahira kaga mutum sai je ya bayani da kyau Allah ya kiyaye da sai wannan matsalar sai ta taso a musulunci kamar yadda muka sani mata da suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bai a Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yaqtulna ولا يز... ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببؤتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك fi ma'arufin malamai suka ce yana daga cikin sabawa annabi a cikin abin da yake ma'aruf ne annabi ya hana kukan mutuwa a daga murya wanda albarkan wani suna yanzu aka gaba a suka yi ba akwai wani aka yi mutuwa a gidansu a kasa tara